ya taru gwarya amar suna ta shege wanka aure yana da daɗi ba da masada ba ima ina da mata ba za ku karyata ba ba na kiɗan tuzuru ba na kiran tuzuru ba haula ta guru ko kan bakin tuzuru an mijin amarya bikin ku babu ƙarya an mijin amarya ƙwarya da tabu ƙwarya amar suna ta shege sarki wanka jinin maraya masoyi sun yi aure makiya ku ja baya kafin ya dau amarya mijinki ya yi zariya baya yake amarya. Tun da misali kai lauyanta ne kana kare ta a kotu ka ji wani kishin kishin wata wasu alamu masu kama da cewa za ta yi auren? Eh akwai akwai kishin kishin din cewa akwai akwai manemi wanda kuma iyaye sun sani da sauransu tunda ba ma abin nan ba ni ma na haɗu da shi. sunana barisa AU Haji. Barisa akwai labarin da ake yadawa musamman a kafar sadarwa ta zamani cewa wadda kake karewa a kwanakin baya a kotu murja kunya jihar TikTok ta yi aure. Wani ƙara haske za ka yi mana? Shi al'amarin aure abu ne mai kyau kuma abun farin ciki sosai in kuma ya abu kuɗin za a so haka. Amma dai based on ni ilimina da kuma knowledge na akan al'amarin gaskiya ba ni da masaniya akan cewa an yi auren nan ba ni da masaniya a kai. Kila can baya tunda misali kai lauyanta ne kana kare ta a kotu ka ji wani kishin kishin wata wasu alamu masu kama da cewa za ta yi auren? Eh akwai akwai kishin kishin din cewa akwai manemi wanda kuma iyaye sun sani da sauransu tunda ba ma abin nan ba ni ma na haɗu da shi da sauransu na gan shi na kuma samu labari ta ɓangarorin su shi mai nema da wanda ake nema ɗin duka gaba ɗaya. amma ban sani ba idan har al'amarin ya tabbata da ake magana wanda kuma in ya tabbata ni ma zan so hakan da shi ne koko da wani ne ban sani ba a yanzu ina magana ne a matsayina na AU Haji so ba ni da masaniyan cewa auren nan an yi Wato ita murja kunya ma TikTok yaushe rabon matsayin ka na lauyan ta yaushe rabon da ku haɗu da ita? Eh rabon da ba da ita tun ranar da muka fito daga kotu sai dai kila tunda harka ce yanzu akwai harkan eh, waya da sauransu to wannan yakan shafi kila ishu na haduwa din. Tunda ka ce kamar kun jima ba ku haɗu ba ido da ido kila ko lamarin ya faru kai baka da masaniya akai. Gaskiya koda da ya faru bani da masaniya ko ya faru bani da masaniya gaskiya zan kuma iya yin kila in ce zan yi mamaki idan na na ji an ce an yi din saboda me ta yiwu yanayin yanda aka santa ba abu ne da zai boyu idan an ce yanzu za ta yi aure amma idan an ce an yi auren kuma ya zama a boye haka to shine abin da zai ba mamaki so kawai dai abin da wani zai mamaki shine ya kamata matsayinka na lauyan ta kila duk wani motsi nata a ce ka kana da masaniya akan shi ba dole ya zama duk wani motsi nata ba domin tana da rayuwanta a matsayinta ta murja tana da kuma rayuwanta a matsayin ta murja client din su AU Haji. So eh, rayuwanta a matsayinta ta murja Ibrahim wannan rayuwanta ce rayuwanta kuma a matsayinta ta murja Ibrahim a matsayinta client din su AU Haji to wannan duk motsinta da sauransu muna da cikakken masaniya akai da kuma dukkanin muraƙaba akai amma rayuwarta ta private life ɗinta so ba mu da medical akan wannan sai dai idan ta nemi mu ta samu a ciki ta kuma buƙaci shawaran mu to wannan kila ya zama bilmu na saba, saboda mu kan mu a sa'ayin da muka yi a baya gurin kokarin ganin cewa ita kanta rayuwar nata ta daidaita ne kuma ta yadda har zai yiwu ya zama a ce a cikin daidaitan rayuwar ta mu muna ganin aure yana daga ciki. Lokacin da kuka gana da shi wancan manemi nata ita ta bayyana muku cewa ta gamsu da shi tana son shi? Akwai soyayya tsakanin su mana domin idan ba soyayya tsakani ai baka introducing mutum wurin iyaye ko ba zai yi ya zo ya shigo cikin rayuwanka ba ya zama zai iya shiga cikin rayuwanka ya motsi nan da can da sauransu. ina maka magana akan abin da na sani a baya ban sani ba jiya ko yau wani abu ya zo ya canza akan ilimi na na baya nake magana a lokacin da muke sa'ayi akan harkan kes ɗinta da sauransu icom a kuna zo na san wa'annan abubuwa da sauransu so kuma ban samu wani labari akasin wannan da yake kora wancan labarin da na sani ba a jiya amma kai lokacin da ka haɗu da shi wancan manemin kai matsayinka na mai bada shawara da kuma ƙwararre kan zamantakewa ka gamsu da kila nagarta ta da watakila zai auri ita murjaɗin wadda kake karewa eh to tunda an ce mai hukunci da zahiri idan zan yi hukunci da zahiri zan ce ni ban ga wani matsala ba Eh, tunda ban kuma samu cikakken dama da zan yi bi ka'idoji kamar yadda addini ta nadar ba naka binciki kaza da kaza da kaza amma in dai miya lukin ne kallo na zahiri abin da sauransu zan iya cewa wannan ba wani matsala gaskiya amma lokacin an yi magana a sanya rana daura auren ko kore. ban samu wani information akan akwai sa rana ko maganar daura aure ba amma dai akan akwai maganar nema mai karfi domin har iyaye sun shiga ciki. Barista Eyo eh. Haji DCL Hausa na godiya da kaba da lokacinka. Sau ina godiya sosai sosai ni da dama da aka bani. su wahabiya suna tafiya ne akan aƙida abin da aka karantar da su ba akan musulunci ba. Ku fahimci wannan da kyau. Suna tafiya ne akan aƙida me aƙidan su yace me aka karantar da su a cikin aƙida me aka gaya musu a cikin aƙida ba abin da musulunci yace ba. dan inda abin da musulunci yake yace ne ba zai yi mutum na faɗin la ilaha illallah yana sallah yana azumi yana zuwa aikin haji a dube shi a ce mishi mushriki ba saboda musulunci bai ba da daman wanda yake wannan abin ka kira shi da cewa mushriki ba amma aqidan su su ya ce ka kira shi mushriki in baka bi su ba wannan ce dalilin da yasa shi Muhammad dan Abdul Wahab ya sa almajiransa su daina karanta littafin fiqh su daina karanta littafin hadisi su daina karanta littafi na tafsiri da wannan kuma yasa ya je kwa yasa aka kwashe aka ya kona wasu da yawa kamar yadda gashi ya zo a cikin durar saniya wa kana Ibn abdul wahabi a atba'ihi min ci kutubin fiɗi. Ibn abdul wahabi ya kasance yana hana almajiransa daga mutala'a karanta littattafai na fiqh wa tafsir da tafsir wala hadisi da littafin hadisi wa ahraka min minha ya kona da yawa daga cikin irin waɗannan littattafan ya kona su da yawa saboda me yawanci musamman hadisin da ya nuna girman annabi ko ya nuna girman 'ya'yan gidan annabi ko ayyana ta nuna girman annabi duk tafsirin da ya zo wannan sai a tashi sai a gona sai a rubuto wani daban a ce akan wannan ake so a tafi akan wannan ake so a tafi to mutumin da ya gina aƙidansa kan wannan kuma sannan yake faɗa da mazahabobi. da yawa a wasu gurare ibn abdul bai yadda da mazahabobi ba cewa ma yake yi daga cikin irin abin da su mazahaba suke tafiya a kai waɗannan mazahaba su ne irin sima malik abu hanifa ahmad bin hanbal imamu shafi to wani lokaci ibn abdul wahabi don ku gane cewa a aƙida na wahabiyya ko abin da suke tafiya kai daban da musulunci yana cewa a haƙƙin waɗannan mutane wanda suke da malaman mazhaba ibn abdul wahabi yana cewa wa kana ibn abdul wahabi yaqulu fi kathirin min aqwali al-a'immati arba laysat bi shay'in ibn abdul wahabi ya sha faɗa wa kana ya kasance wa kana ibn ya kasance ya kulu yana faɗa fi kathirin min aqwali al-a'immati arba da yawa yawa idan kamar imam malik ya bada fatawa ibn abdul sai ya rushe wannan fatawa Ibamu, abu hanifa ya bada fatawa ibn abdul sai ya rushe wannan fatawa ya kawo nasa ra'ayin shi yasa ko a yanzu sai ga yawanci wanda suke da'awan salafiya ko da'awan wahabiya sai ga suna zagin irin su imam malik suna bi ta kansu suna wucewa suna zagi irin su Abu Hanifa irin su Ahmad bin Hanbal irin su Imam Shafi ba su dauke su a bakin komai ba saboda sun dauko daga wajen iyayen gidansu iyayen gidansu idan yanzu Imam Malik zai yi magana kamar eh, Muhammad dan Abdul Wahhab ya ce laysa bi shay'in magana su ba komai bace kuma wannan ita ce aqidan yanda suke yi wallahi duk abin da suke faɗa na cikin littafansu yanda kaga suke kafurta ko suke bid'antar da al'ummar maza Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi haka aka koya musu kuma ba su taba sauka akan wannan ba sai wanda Allah mai muwafaka sai wanda Allah ya mai muwafaka wannan aqidan akan ta aka gina akan wannan aka gina wannan aqida ta su saboda ka duk yanda kai kan ka canja wani wahabi ko wanda yake da'awan cewa shi basalafi ne akan aqidansa na ganin cewa ya yadda cewa duk musulmai